Jama'a wannan gunduma barkanku da warhaka ina kuma yi muku da zuwa. Kamar yadda kuka sani mun lura kuma mun ankare da wayansu mutane da suke mana kutun gwila a cikin wannan harka na haraji. sannan akwai abubuwa da suke gudana a wannan karkara wanda mun san makirce-makircen da ake kullawa da munafurce-munafurcen da ake yi amma muke kawai da kai don haka muka yi muku tanadi mai kyau domin daga yau mun ɗauko muku bawan Allah wanda zai zo ya dinga koyar da kuma masallaci. Allah ya taimake ka. ba addinin masallaci ake cewa ba addinin musulunci ake cewa kar mu kallawo dan haka mutum ya sani wannan sarauta ba da samu wannan gaskiya ba kuma muka naka kanmu ba in kana gaba da mu da Allah kake yi yawa dan haka daga yau akwai sharaɗai da muka kawo da gyara a cikin wannan tafiya. Ya mu dafe, ya mu dafe, ya mu dafe. Allah gabar da malam. Ashe ba ka da mantuwa. Ai ka san ban manta ba. wannan lazumi da ka gaya mun na yamu dafi ya dafi ya dafi dafi ya dafi dafi ya dafi Allah ya bishi Allah gafar da samu dafi ai ba ka da mantuwa mala ai baka sani ba ka sani eh. tunda kace a dafi din eh to na san in dai da yawarin Allah da me wannan lazumin zai dafi eh zai dafi ya dafi wa. daga yau a karamakan lawo hmm. daga yau na nada ka kai ne limamin wannan kakara ka san al'umma ta da biyayya wannan gaskiya ne don haka in kana da wani ƙarin bayani bismillah to assalamu alaikum marhaba biku jama'ar musulmi jama'ar wannan guri kamar yadda mai gari na wannan gari namu mai albarka wato gidan rago ya naɗa ni sabon limami wanda na yi karatu fanni-fanni a ɓangaren wannan addini namu na masallaci. Abba a kar makallahu. Ba addinin masallaci ake ciya ba, addinin musulunci ake ciya. Idan na ce addinin masallaci ko na ce addinin musulunci ko addinin islama kamar yadda ka ce, ai duka ɗaya ne. Gaskiya ne ɗaya ne. To saboda haka zan sake ƙarin bayani kamar yadda mai gari namu na wannan gari namu na gidan rago'i bayani. Ranka ya daɗe Allah ya ƙara maka kwana. zan ba da shawara kuma na ɗauko karatu daga cikin wani gurare da na karanta a cikin wannan addini namu na mm, mm, wannan mm, na masallaci na karanto a cikin wani shafi ne fa na karanto wannan gaskiya ne za ka kawo gero kwano kwano uku za ka kawo fada ko ka kawo kwano hudu ko kwano biyar sannan ranar da yaro i fara tafiya ko iko irin rafe ko ya tsaya kan kafarsa za ka sake kawo kwano uku fada ran da yaro i fara i haƙuri haƙura suka fito zai fara tauna zai fara ragargaza gargaza kenan nan ma za ka sake kawo za ka samo zabi irin dakwalen zabin nan da zakara gudu gudun zakara ka da kalwa kwano ɗaya da gihirin rabin kwano da magi dunkule ka kawo wannan masarauta ni kuma malam liman zan sake maka addu'a Allah ubangiji shirya maka ɗanka ko ba haka bane ranka ya daɗe <laughs> eh, eh, eh. wannan gaskiya ne wannan gaskiya yawa yaro wanda aka ce gashi ya girma Allah ya kawo lokacin da za a gyara masa za a gyara masa iyakar gona sannan za ka kawo mana ɗan akuya dan gajeren da akwai wanda kudin sa bai gaza dubu bakwai ba ko dubu hudu da ɗari uku haka da yan yan yan yan yan kaji yan cakwai cakwai haka masu irin yan tsiyakon nan masu kuka oh, eh. ya za ka kawo ka san da su zan zauna na yi addu'an nan wannan wannan carbi mm, mm, mm, wannan ya da dafi ko ya dafi ya dafi wa ai baka sani ba ka san da ike malamai su malamai ulama ko ba aka kace ba haka ne ranka dade saboda haka zan nuna muku yadda ake maganar abin da ya shafi sallah da taimama ko eh, taimama kace ko eh. zan nuna muku yadda ake kamun gwiwar farko dindiken farko da za ka yi in ka kama gwiwar ka kalle ka farko ka dago daga leken farko wannan to ruku'u kenan au ba dindike yake cewa eh, ruku'u ruku'un sallah ko zan nuna muku yadda ake ruku'un sallah sai ya sa goshin kakan rere bungalo na biyu wannan kana to wannan to sujada kenan to shikenan sannan shekaran jiya ana maulidi a nan ka buga eh. na je ka ana maulidi makarantar shek ramma malam dan jimmai sai na ga sun yi taron gangan ku an tara zakiri a cikin wata rumfa aka kawo waina aka raba aka kawo naman kaji sai wani zakiri a cikin rumfa kawai sai na ja ce Allah ka maimaita mana maulidi mu je Barno to kaga wannan dole sai kun gane yadda suke zikiri ake Allah ka maimaita mana maulidi mu je Barno to kaga Barna kai wannan maulidi can ta hanyar Maiduguri nan <laughs> sannan kuma daga yanzu wannan ai ka bai cuta ta kai wallahi wallahi ka ka ka ka ka ka cuce ni wallahi haka furin ka hada ni da mai farfadiyar gaske ta ta kwaikwaya min babban riga ta dagar na ɓaci kaina <laughs> raina fa ta nema fa kai dariya ma kake ma kenan wai za ma tal'audin na fara karanta wai za ma tal'audin na ji ta haɗa da gefen tunan riga ta haɗa da ƙafata ta ta kwaikwaya nake to wannan in na sake sai ta tura ni wajen da ban shirya ba kaga da ya bata gyaru ba sha bakwai ta lalace mu ya mu dafi ai da na samu daidai makoshin ta na. na jabin yaki. danya da karbi ai da na samu magogin. ya na kwaci kaina ba karanta mata bai zama talabijin ba yayin da na mutu kenan ko in ka gana mutu kwana na ne ya tsaye idan za ka sake turowa turo min mai kafa kar ka sake turo mai farfadiya wai baka ja mace ya mu dafe ba eh. na ja ya mu dafe ta dafe ai tunda ta dafe ni ce to <laughs> wannan na dafo kaina to akwai wata fada wata gurbuwa zan duru ma har shida da har yanzu bai fito ba da muka tura shi ko ga jirgin namu nan mulki zalla ga dan agwagwa kai kana gabas daidai uwarka ta biyo ka a baya ai ranka daɗe mutum ne zo da kabinni dai gashi wallahi har da dai to ice da alheri ya zo nace to aje wajen bala mai kwalkwabo a yi makwalkwabo saboda in yakan kare ka kan nan da wannan hekar a tsakiyar kansa to ranka daɗe ina ganin abin ba zai wannan ba. Don gaskiya wannan bawan Allah ne ba don na gan ku tare ba wannan bawan Allah to yanzu kai ka je ka cewa malam liman. Eh, jaka. Yanzu ina neman ya ka. Kuɗi za a yi. Allah ya taimake kawai na je sai share samu guri mai taffa da na cika jira ne tayiran banza ya ina wofi bayan Allah yana jan ka abin da nake bayani akai shine na zaga cikin ƙauyukan nan birane ko ina ba inda ban zaga ba akan wannan abin ko in ce mun zaga don muna da yawa abin da ke faruwa shine wannan harka ce babban harka wanda in harka ba da ka zira a ciki za ka iya samun alheri sosai ka gane shi ne muke muka zo wannan ƙauye naka domin mu samu haɗin kan 'yan ƙauyen da kai kanka ne irin. Ka san abin da zan yi? Na aika yanzu wani yanzu saboda shi ne babban amini na. Idan ya zo za mu samu wuri ya keɓantacce mu zauna da ku. Mu magana da ku na fahimta a san yadda za a bullo lamarin amma idan ka zo ka gani a fada da yara na kada ka sake kai magana a fada sai na buƙace ka da kai magana da mu komai na buƙatar sirri. ai wannan ba sai so na an je fada ba kamata yi ka bari muka samu ta nan mu je cikin mota ta ga AC ka sha raba raba a buge ka kana nufin kana da mota ai ga mu kullu anan ko nuna ma ne ai mota ce ba barka ne ba to ka zo bayan da asarin rana ta dan yi sanyi na gode kaman ka san da ba na san rana dan zuwan zan ko a dole ne shi na gode sai ma do ai da gani yanayin kamala shi baka da waya ba dai ka ga na kamala kai kama da mutanen can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 kai ka ji ɗan yarinya yawa kin ga ga daki bana ki don salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam ah haba ban Allah wallahi saboda matsuwar da nayi in zo in ji me yake din ba da matsala na ce maka na duba ta na cikin din ta ba ta da lafiya ta lau kamar ya ka gama mun cikin din ta wallahi na gama cikin ko a ingila ko a gama sarauni to mu hamsin amma ina shiga ne mutaka sai da ce Najeriya sai ce hey Najeriya <laughs> saboda mu aikin yan sanda ta yi da bai gani mara gaskiya yanzu ina kallon idan ka yanzu ina minti biyar kan idan ka zan gane mai mara gaskiya ne kai ko mai gaskiya ne kai to fa ba ka dinga yamma duk wanda fa ga ya dauko matarsa ya kawo ta kara ko ya kai ta gidansu ko na abu laifi tai masa mu aikin yan sanda aikin mu ne mu sasanta aure mu kama barau mu ba da hannu jirgi ya wuce a da ta wuce duk zamu ga yadda zamu bi mu je kasuwa mu mu sasanta birgimar yan kasuwa ka san fa an ce mana idan za a yi aure a rinka bincike eh. idan ma Allah ya sa aka yi auren ba a bincika ba to bayan an yi kankari kai ga wani mataki ka binciken haka Nasiru Al-Ahmad yake ce mana da na bincika na gano sai na ga tana da manya-manyan matsaloli guda biyu me yarinyar nan tana da HIV da ciwon suga HIV da ciwon sa gari ita billahi lazi bari salamu alaikum eh? amma dai ba Allah ka cuce wallahi ka cuce Yau mu zo kai da muke billahi nan kai ka jiyo kai mara mutunci eh, na zaki ta na ta bayan ta kashe ni bayan ta kashe ni ka zo dan na mu ga police station billahi allazi la ilaha illa huwa ma haka ba kyale ka ne ba bin ni zan wuce kai ne maka ka san Allah sai na kai karar ka ka kai kin ka fasa kai ne maka la ilaha illa huwa karka ga hukuma ne kai idan ban maka dukan shinkafa ba mutum munafuka

ina jirgin sallah gani nan gafa ta mali ai tintini jirgin sallah nake cewa yau suran nan tai karatun nan da ka jawo an eh. ka san idan kana so ka ji karatu eh. to a ce an bani kuɗi in dai wani isa mai ni i bani kuɗi eh. to za ka ji karatu an daɗe ana sallah ai ni da mun ban yi alwalar ba sannoli shida da ne duk ban yi alwala ba ai ai jirgin sallah fata wannan da ka bayar fata wannan ta daɗi wando go sura kaja Wacan ɗin na ja. Wace? Wacan ta kusa da wacan ɗin. Wace sura? Walfajar. ba wal fajar. A ɓulhuwar da wuce. Allah zai da daga Ka san ni in dai zan daga na sanya zan daga. Ke, ke, can zaki ya zaki zo gaba yalla bai kice zaki zo, kuma daga can, can, can zaki kuma Ya na ganka kai da iyalinka. To, na ruwanka ma da me ka ganni. munafunci kawai in ranka daɗe Allah ya ƙara ma lafiya gurin ka na wannan iyali na ce ta mun wani laifi na nemi in hukunta ta na ɗauke ta na kai ta gurin hukumar garin nan maimakon a mun gyara sai aka yi mun ta'adi billahi lazi na sa imin gyara imin ta ni fa duk ba fa ba wannan ba ka san da ke nayi makarantar boko a nan ta gardi bayan an yi bikin mu na dan yi tafiya na dawo ba wani abu da ya shiga tsakanin mu na dawo ta dan yi rashin lafiya sai aka bani wata zungure da ta takarda an kai ta asibiti eh, irin likitan yake rubuto cewar tana daga manya-manyan cututtuka guda aljanu ne da mayu kai kai kai ba wani aljani ba wani aljani nake jin bakon dauro ne san da yake lokacin sauri ba wani bakon dauro yarinyar nan abin da take da shi tana da kanja tana da HIV tana da ciwon eh eh ah, Yana bai Yana bai Subhanallah Yana bai Yana bai me ya faru yalla bai ya aka nan bai nan bai zamu yalla bai me ya faru ne jirgin sallah malam ya kana kuka malam kana jin abin da yake haba jirgin sallah jirgin sallah me na kuka <laughs> jirgin sallah yalla bai an ka cika ina rikon rawan nan kai dan ne san zuciya ne dan ka eh. mutu daga to eh tai wallahi wannan sunan sai tai eh. yana bai dama dama kai da kiba ba saurin rana ba za kai ba ka ce malima kai ma dai ka da dabjan nan dai a ba ku kan wannan nake ba fa na ga ma wanne sana hanyar unguwar mu da Allah wanne sana hanyar unguwar wai ma ranka da na kana eh, kuka ne a'a in ana cin baure ba to ne cikin sa ake salamun kaulin mun wannan zancen banza ne wallahi zancen banza ne zancen mu ai ban ga amfanin baɗi ba ba haka rabon da sanata bara ka bani da tatata wallahi haka furin ka rabon da san wallahi ka cuce ni ka cuce kuma ka ci amana ta mm, gafa ta jalla bai eh? haka furin ka rabon da sanata ka same na fagen tata ka ɗauko ni ka hada ni da limanci ni ba karatun sallah ba ban san fatiya ba ban san karatun suran nan ba sai yan yara yan takwai-takwai ne suke nuna mu Eh? to yanzu an fara gane cewar fa ni fa jahili ne ya zan yi da kai yan wasu kuɗaɗe ba sa shigowa sai na ga yankan rike gagare ni yar goban nan ta naira goma sai ta gagare ni ban nan baka ni dan kalin nan eh? tana kuma uwa uwa uba tsire naira ɗari da hamsin to ni na gaji wallahi ka sauka ya ka sauka ina son ban sauka ba me kake so maka na gaji da wannan limanci shine nace me kake so eh, maka tabbunka sai in tuɓe maka rigar ka koma koma gare yadda nake dakata eh kasan mu komai a limana muke ba wannan gaskiya ne ina harka arziki ne wannan wannan gaskiya ne ban kira ka don mu zo mu yi hayaniya ba eh a baya ma da ka fara tone tone na ce abin nan kashi biyu haka to ni na rasa ta yaƙi na na kai ke zirarewa tunda abin nan a gaban ka ake kawo a'a wannan kuma ranka ya dake ni in cika shi hamsin kai ka cika shi hamsin eh. kuma ni bana korafi kai ya kake korafi to ni dai ban san wanne guri kudade na suke zirarewa yanzu wa kake son hada ka da shi maloho kowa a'a ba maganar gunduma da maloho nake to magana me kake wannan tsakanin ku ne tsakanin ku ne to yanzu magana me kake so maka hmm. yan kudaden na ne kawai ne na kasa gane ta wanne guri suke zirarewa su to an sun tabo sai a karkata musu wani guri an sun tun kano da sai a karkata musu wani amma duk kuɗin da ka samu ba kuɗin da nake riƙewa da naira ɗaya wannan gaskiya ne maybe a wurin ru'iya ka ne kake zubar da su ko kuma makaran mutanen naka ne suke kwashewa Allahu <laughs> ya alamu amma yana zan dauki hamsin haka nake baka hamsin ba a san sarakuna da ƙarya ba sarakuna da magana ɗaya ka san sarakuna a rinka koyi da sarakuna san Kano dan Abdu Allah ya gafarta masa Allah ya rahama makwai na'am sarkin Kano wancan na farko eh. har zuwa sarkin Kano Sanusi na biyu eh. ai koyi ya kamata ku rinka yi koyi ne. yanzu ma koyi kenan tausayi imani kulawa addini yanzu ma koyi kenan ba kwa koyi wallahi kuma duran da mai martaba sarki Sanusi na biyu samu labarin sai an turo da zagaje sun sauke amma ka san da cewa ka san da cewa duk abin da nake tare muke da kai da ba da malliman to ai mutuwar yawa kaka lokacin da na dauko raka daga wurin cacan kana kartaji shugaban yan caca ai sai kai mun wannan wa'azin ba yanzu zaka mun wannan wa'azi ba kai din ma banza ne kai abin kai ma sunan kaliti sunan kaliti alquran dan gidan ai liman mai gari liman zaka zaka na yi shiru na yi shiru na yi shiru na yi shiru na yi shiru don Allah ka haɓa da Allah na daina tuna ba ya ka jirkice mu haƙura na na gaba kuɗi nake so eh? kamar dubu sha biyar ko sha uku in kuma babu zan koma cacata ka koma to shi kenan Na gode. ba ku. A ji masifa. Wannan bawan Allah kawai da kuka daga rana an taimaka ma shi kenan kuma sai a ga zama bala'i. Ka zo ka dinga damuna da hayaniya. Ina yin irin masifa. Liman mai gari. Liman. Asabe ba da baki. Liman mai gari. Wato a gaskiya na cuci kaina wallahi. kaga da na yi zama na ɓarawo na da yanzu kawai ina ta cin kari na ba baka amma haka kurin waɗannan shashashin 'ya'yan yaran sun zo sun yaudare ni kun jifa ni a wannan harka gashi na zo kai jama'a kai Abdul ne. ga hukunci ga kuma wannan da na afko kaina Allah ya kara muku kwana muna fatan an muku bayanin da an yi mana dalla dalla wato kamar shi bai da na same shi ranan akan abin da ke faruwa daman na ce mai mu uku ne to ga ɗaya daga cikin aboki kana aiki na na zo da shi ranka dade ranka dade ya hanya ya aka ji da birni wai ku zame ma cikin kawai muna cikin wahala ku taimake mu kamar da Allah ya taimake ku amma dai na san shi da ma gamsassun bayanan ba ko shi kasan da yake da kuka yi wa mai gari bayani to ni na zuwa daman sai warware min zare da abawa ni duka dauka ne saurin dauka ne ka ji fa abin fa da nake gaya ma faran kai didi na gaya maka gwamnati tana hana idan ta bacci tana ruwa tana tsaki ganin ta taimaki talakawanta sun warware sun watsake yanzu abin da zamu yi ran kai ku yi hakuri ku kwana a nan gidan mai wai anan ka duba man kalan fotal ne ba ka san fotal daman mun gama mai mun yi gwamai na tarkata na sai jakuna da da mu tashi mu je mu tarkato kawai mu kawo muku wajen sai kana so koma rayuwar tashi mu ci da what is wrong with this man ka san me in zai ba mu matsala a ba ma so mu bar garin Allah ku yi hakuri ku yafe what is wrong with this man Yes. People like you, no like people. And I too like impress people for other people. Yes. What is this? It's a guam, it's a yes. yan gonaki na na tarkata na sai da jakuna da abaki da tumaki na mu tashi mu je mu tarkato kuɗi kawai mu kawo muku wajen mota sai kana so koma rayuwar tu. eh tashi mu je babu ri da sai ba ku dan uwan na mace mu da muke jira ku. ga ta tanke din da AC ma a cikin wajen markar da AC nan kuka wannan to bari za mu sabe mu shike da muna nan muna jira sai ka je kai takarda yake cewa ne shi baya so ne why you like to embrace us for, for high people wannan what is this wannan people like you not like people they said that yes what's wrong with this man yes it is yes are you understand what I mean? Ko me yes? Yes! Oh my god. Ba zan can zaki. Da gwa. Mu da muka zo muku da alƙawari. Kai ku dinga mana yaran da mu sani ba. A'a dukan mu bari ba ah, dan we are just leave them like that yes yes yes yes ba da amince mun amince mun amince mun amince amma ka fara mai kai kai na lala kai hakuri <laughs> kai hakuri wallahi ka san da yake ni ba bana ina wancan yana bakin mota ne yana ne yana da muna bakin mota duk ya rikice hankalin shi ya tashi wannan daga kawai shi a tunanin shi ya samu Dai da biyan bukata da riba ba ki komai. Gonaki na daga nan haɗe na karkata gaba ɗaya ranka kam na sayar. Ai sai na kare wasu daga baya. Ka san abin da na lissafa jiya? Sai kai magana. Abin da na yi lissafi zan samu naira miliyan ɗari da cikin babana ce. Eh, In ka kai aiki na shekara biyar su Ka san wani abu? Ah. Ni ba wannan ne a gabana ba. Eh. Maganar aikin hajjin nan. Eh. Ai ka je ka ziyarci annabi. Ka san buri na kenan, na daɗe ina gaya maka. Sai ka aje wannan kuɗaɗen a gida. Ya? Eh, inda ziyara kake so. Um, <laughs> salamu alaikum bayan Allah. Sannan ku dai. Eh, sannan ku dai. Ai, sai ku. Na karfe saurin basu kuɗi. Karfe saurin basu kuɗi. Wannan gaskiya. Su kawo takarda mu da dangwala tukunna. Ai shine ka'idar shari'a. Ka dangwale. Eh? an da junanka ka ce sai ka dangwala wata ran ba za ka dangwala ba ni ba ruwa na da dangwala ba ga su Eh. Ka ce za ka tsaya dangwala wannan duk. Na gaya maka ka daina wannan dangwala wannan. Shine babban dangwala. Mutum ya shigo maka gari kamar wannan da shirin wannan. Ka ga yalla bai. Kai dai ka riga ka karba kayi a sai ka karga ta tasa. In ba zai ba akwai wasu ba shi kayan shi ma ba shi kayan sa. Allah ya kara mu lafiya. Allah ya karba ba a. Allah ya kara mu karba ba a. To yanzu a ah, bawan Allah yanzu ya tsarin yake na zamu ce shi ne za ku jira yanzu eh, sura wata uku fara tashi kuma ka san ya kamata mu haɗa kan mutanenmu saboda a fara masa bita mutanen nan ka rage yi musu tambayoyi ka san mutum ya zo maka da alheri ko wani lokaci in kai ya bai ta tambaya sai ya fusata ne Allah ya ina ganin babba yana son ya ba mu matsala. Ba shi ba wannan. Ana kiran Allah bai kai ka fi shi waye. Ai ni mai ilimi ne. Asan bai da matal audu. Wai za matal Ai ni gargajiya ne. Allah bai. To kare ka Ai bature ba mu ce dai ba ki ba ce Allah. Ba ba mu sai mana. Ko ba dan fada mun biya ta nan rigar fulani nan na karɓo muku kala wannan madara mai na'am. jirgin sallah na gafata malam ai ina jin jirgin sallah ka san nesa ce ta zo kusa idan Allah ya taimake mu gobe misalin karfe bakwai na asuba jirgin mu zai tashi idan jirgin mu ya tashi muna sauka a jidda za mu yi hotuna da mutane balaraban da muke kallo yau zai kallace mu za mu sauke farali za mu je mu yi ziyara idan muka dawo Allah da kuma suna nan nan da sati guda za mu je muna labbai kala jari labbai ko ba haka bane malam to saboda haka na san cewar babu makawa yau din nan kwana zan yi na taimama yau ah, subhanallahi subhanallahi au zan yi lafula zan ce wallahi mantawa ne don Allah a ce wato ainihin cikakken musulmi amma baya bambanta tsakanin nafila da taimama kafin da yake bakaken wani lokaci shige min duhu suke sai ka ce ba ka sai na ka yi sallah kada ku ji mina kada ku ji na salamu alaikum Allah ya taimake ka jirgin sama ikon Allah ka gafar mana wannan fara kake shigo ah, Allah ikon kai ban kana fiye maka ne wasan banza Allah ya taimake ka zaka shigo mutane fada kana abin dan baka da kunya ba rashin kunya bace ka rinka wawa alƙali to ka saude fa yo ah, ne kai baka sani ba Allah ya dawowa ni da tai ya huce ni to wani lokaci Kwana sallah ta huce ni. Ai Alhaji Bello ne suka dawo. Dan karo min da Allah. Eh, Masha Allah, an dawo ko? Wallahi Allah ya musu dawowa. Yanzu nan sun je sun sake tawali. Ah, yan umara kenan. Tabar hakuwar alkawari kan mutanen kure. Yan umara ne. Yan umara ne zasu su dawo. Yan umara kenan ka san mu da yake jirgin mu tarwali ne. Yanzu nan fa jirgin ya dawo. ya wuce kuna ta wace saudiya kuma za ku je yan umara ne wallahi mu kuma aikin hajji za mu je mi. ka kaga da rarrafe ya ji an kamo shi Umar Jalo ya je an kamo shi. Ba ba ta bada gisa da aka kamo shi. Allah ya musu dawowa wannan tsaraban maka ce kaci nan. Nan wannan abin daga maka ike. Aikin hajji ne. Ka san yana ɗaya daga cikin shiga musulunci ko? Eh, wannan gaskiya. Yawwa saboda haka mu aikin hajji zamu je. A jirgin yawo kenan. Jirgin yawo. Wato ainihin ainihin ainihin ta sun dawo. Eh, Alhamdulillah dama a lissafi eh. shekaran jiya sun gama aiki muna tsammanin dawowarsu yau. kana ne ma ka ɓata na barka ko kuma sun je aikin haji ai alhaji ubala tantabara ice ga idan ga na iblis idan ya dauki dutse rafka masa yanzu sun dawo daga maka ƙarya kace aikin haji kana nufin aikin haji suka yi ba ku ga jirgi ya wuce ba ba jirgi waya waya inna lillahi ah! inna lillahi jangali da haraji jangali da haraji jangali da haraji jangali da haraji